yanzu dare ne na laraba bakwai ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha faisal allah madawakin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a cikin karatun wannan littafi mai cike da ɗumbin alkhairai muna ƙarƙashin tarihin sayidina abubakar ni siddiq allah madawakin sarki ya ƙara mashi yarda a inda malam yake kan yi mana bayanai dangane da qitalu ahlur ridda sayyidina abubakar a zamanin shi an samu matsalan da muka tattauna a jiya to sai ya ga ba zai yiwu a waye gari a ce an bar al'umma sun lalace irin haka ba ya zama dole a yi ƙoƙarin sa masu linzami a ja akalansu a dawo da su kan addinin Allah kuma wannan aiki ne da sahabbai suka tattara suka yi domin kiyaye wa annabi addinin da ya bar masa amana domin a zamanin annabi babu wani ɗaya daga cikin waɗannan mutane da suka shiga musulunci ƙarshe-ƙarshe ba su samu tarbiyya ingantacciya irin yadda annabi ya biye tarbiyyar sahabban farko ba ba wanda ya rada tare da cewa sun zo ne daga ƙarshe to sai sahabbai a ƙarƙashin jagorancin sayyidina abubakar suka ce wannan fa ba za ta saba ba kamar yadda mala ya ɗauko mana bayanin ba wai dare ɗaya ne suka komo suka ce wai su sun bar addini ba a'a da kaɗan-kaɗan da kaɗan-kaɗan suka fara abin a hankali a hankali har aka waye gari suka zo dare ɗaya suka nuna cewa ba sa yi sun fara da abin da ya shafi al'amarin zakka suka hana to sai muka ji wasu daga cikin sahabbai sun yi na abubakar magana cewa ya rubu da su ya fita batunsu a ci gaba da lallashinsu ana jawo hankalinsu har su gamsu su ba da zakan idan imaninsu ya ƙarfi na abubakar ya ce sam wannan magana bai ɗauke ta ba ba za ma ta saba ba al'umma a bi yi masu don saboda ra'ayi da son zuciya irin nasu ba su isa ba za a bi ka'idan shari'a ne kawai mala ya ce wa umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu sayyidina umar an khattab allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce li abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu ya je ya samu sayyidina abubakar ya ce mashi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a in mutum ya yi da kike ganin ba daidai ba ne ku ko yana kan wani ra'ayi da kake zargin ra'ayin nan ba yana kan daidai ba in ka je ba ce mai za ka yi wani a ganina ko a tunanina ba muddin in mutumin nan ya zama malami ne kuma gano wannan sai in maganan da za ka yi mai ba a cikin abin da ya shafi addini ne ko malanta ba Shi ne sai ka ce mai abu kaza da ko ake gudanar da shi a bisa shawara ina ganin kaza ne shi ma yi mai hawan kawara irin wannan ka tambaye shi mai hikiman wannan abu ka san hatta magana sai an koya wa mutane in adawa ma za su yi su ba su ma sai yadda yake adawa a nasara ba kuna fahimtar wannan da kyau ku da ya je kawai cin da ya san abubakar malami ne mutumin da kullum yake tare da annabi kasan ya san abubuwan da ko yake yi ko mun gane wannan da kyau ku to shine sai yake ce mai annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta ya an Allah ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma sun shaida lalle annabi muhammadu manzon Allah yanzu kaga wannan hadisi in wani ya dauko sai ya a ah, ga dalili sai a ci gaba da yakan kafirai a'a akwai wasu hadisan da suka ce sai an bi wasu ka'idoji da wasu matakai kuma kun gano wannan da kyau ku shi yasa a hada nasoshin duka aiki da su shine daidai shine i'malun nasaini ma'an a hada nasoshin duka waje daya aiki da su shine daidai aula min ihmal ahadihima shi fi da ce a aje na a wane shine daidai kuna fahimtar wannan da kyau ku to shi ne ce an umarce ni in yi fito na fito da mutane har sai in sun shaida cewa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah kuma ni manzan Allah ne fa'in ha muddin suka faɗi wannan kalma ta shahada asamu minni dima'ahum to sun kara jininsu daga gare ni mun fahimci wannan da kyau ku daga mujarradin mutum ya faɗi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah to ya kara jinin shi hatta annabi an hana ya kashe shi. Kun gano wannan da kyau ku? Ko da ya faɗe ta ne da fatan baki yana mai ƙoƙarin kare kanshi. To in har ya faɗa to jinin shi ya riga ya zama skirt, ya samu tsaro ba wanda ya isa ya taɓa shi, an ba shi immunity daga Allah, yana da kariya ta dindindin wa amwalahum sannan kuma sun kare dukiyarsu haramun ne taba dukiyar musulmi illa bi haqqiha annabi yace sai da haƙƙin musulunci ba ka ko tunanin ka ko ka a illa bi haqqiha ai haƙƙul islam kuma wane ne zai cire haƙƙul islam sai imamin da al'umma gaba ɗaya suka yi mamubaya'a mun gano wannan da kyau ko sanda sayyidina Umar ya gama jawabi ya kawo wannan hadisi a matsayin hujjan shi faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce wallahi lau mana'uni anakan ko inakan ko anakan da za su hana ni ɗan tauri mun fahimci wannan da kyau ku shi ne ɗan akuya da aka yi mai ɗan ƙaramin ɗan akuya kanu yi adduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sun kasance suna ba annabi a zamanin yana raye la'uqatilannahum ala man'iha yace sai na yaƙe su kan hana wannan saboda zakka haƙƙul islam ne illa bi haqqiha inna zakata haƙƙul mal saboda zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi abubakar ya ce ina muku rantsuwa da Allah la'uƙatilanna man farraka baina salati wa zakka sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zaka domin Allah maɗaukin sarki haka yake zuwa da su a gwame a ɗamfare ya ce ka ji ka gane ƙala umar Umar ya ce, Fama huwa illa an laha kada sharaha sadar abi bakarin likital. Ya ce, Kawai sai na tsaya ne nazari na lura, na ga Allah maɗaukin sarki ya gama gamsar da abubakar ne, kawai shi kenan a ci gaba da rigiman. Mun gano wannan da kyau ku? Ya gama gamsar da shi dubban bakin da suka so su yi, bai ɗauka ba. Fa'arabtu annahul haq ya ce daga nan sai na gane a kan abin da abubakar ya cije wannan shi ne daidai mu kuma ra'ayoyinmu da tunaninmu sai mu gaba daidai ba ne sai muka jingine muka bar su fa'azama abubakarin alaƙe talihim sai abubakari kintsa zai yaƙi waɗancan musulmin da suka hana zaka yanzu misali in kai ne yanzu ka kawo shawara da dalilai da hujjoji da awoyinka aka ce sai an yi saɓanin ra'ayin saboda fasikancin da ke ranka sai ka ce aje a yi ba ruwanka sai ka yi haka mun gano wannan da kyau ku su ba nau ba haka suke ba sanda aka zo aikin hajji zamanin sayyidina Uthman manyan malaman da suke ba da fatawa wajen aikin hajji sa Abdullahi dan Mas'ud ne sayyidina Uthman shine khalifa shine limamin musulmi yace cika sallah zai ibn mas'udin ya ce mai a'a ƙasar annabi yake in ya zo sai ya ce munan garinmu ne mun komo mahaifanmu ne saboda haka mu ba matafiya ba ne saboda haka cika sallah za mu yi kenan sayyidina uthman ya yi tawili da haka zo za a yi sallah sai a ga abdullahi ɗan mas'ud kuma a sahu bayan da ya ƙare sallah irin waɗannan dai masu tsegumi sai suka je suka same shi ka ce ba daidai ba ne kuma ka bi shi ya ce eh? ai alkhilafu sharrun kulla ai shi saɓani kowane iri sharri ba alheri ba ne kenan masharrantan al'umma suke ƙoƙarin shigar da saɓani a sahun al'umma domin Allah maɗaukin sarki ya hana a irin wannan yanayi mai haɗari in mune yanzu ne ce ah, ba an ƙi ra'ayinmu ba a yi magani sai Allah ya sa a yin kana raye walamma baraza abubakarin wastawa ala rahilatihi yayin da abubakar ya shiryo ya fito ya hayo kan abin hawan shi ya daidaita akhadha ali ibn abi talibin bi zamamiha sai ali ya dan abi talib sai ya zo ya riƙe linzamun dokin saidina abubakar waye ke riƙe da linzamin dokin sai sayyidina ali na abi talibin wa ya ce ila aina ya khalifata rasulillah a antum a'lamu am Aliyu bin abi talibin da ku da aliyu wa ya fi sanin khalifa Aliyu ya ce ila aina ya khalifata rasulillah ina kuma kanufa ya Khalifa manzan Allah A لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أهد zan maka magana da irin maganar da annabi ya faɗi a ranar yaƙin Uhud. Mun gano wannan da kyau ku? Yanzu sai Ali su ne sojojin Uhud kuma ga sai da na abubakar ya fito ina za ka to ga zance irin zancen da annabi ya faɗi a ranar Uhud ya ce me shammu saifaka wala an bisaifi bi nafsika warje ilal madina fa wallahi faji'ana bika la yakunu lil islami nizamun abadan yace ranka ya dade kamar da takobinka karka je ka jefa kanka cikin haɗari ka koma garin madina ina maka rantsuwa da Allah idan aka yi mana daren mikiya aka kau da kai to musulunci ba zai ƙara samun daidaituwa da tsari ba har abada tsara gida kun gano wannan da ke ko irin wannan magana sai da annabi ya faɗe ta a badar ya ce ya Allah ga sunan sun fito in aka kashe waɗannan ba za a ƙara bauta maka ba a bayan ƙasa mun gano wannan da ke ko ya ce shan faka ka mai da takobin cikin kubi wala tufa ji ina bi nafsika kar ka saki ka je ka ɗauko mana ɗaukakkiya da kanka ma'anan wannan shine kar a mamaye mu amma ke ka shine an mana mu faja'a mutuwan fuja'a kun gano wannan da kyau ko kar yi mana afke ta hanyar kau da kai warje ilal madina ranka ya daɗe ka koma madina fa wallahi la in faji'ana bika in kafiran nan suka yi mana gaugawa suka sare ka la ya kuna lil islami nizam musulunci ba zai ƙara samun tsari da daidaituwa ba abadan har abada mun gano wannan da kyau ai ali na da rai a san da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu al'umma suka samu kansa ayyanin da suka samu kansa a ciki sayyidina ali ba shi Allah ya kaddari ya zo ya daidaita al'amarin ba sayyidina abubakar ne to saboda kuma su sahabbai su ali mutane ne masu adalci abinda abubakar ya daidai ne bai zo ya ci a ba daidai ba ne saboda kawai cimma wasu manufofi a'a daidai ne saboda da koma waɗannan dai da suka hana zaka daga cikin musulmi kake son su dawo su bayar ko eh to ka bar mu da su mun gano wannan da kyau ko wa ba'atha abubakarin khalidan sai sayyidina abubakar ya tura khalid wa amarahu an yuqatilan nasa ala hamsin yace je ya yaƙi mutanen can kan abu ɗayan biyar man taraka wahidatan minhunna duk wanda ya bar ɗaya daga ciki qatilhu ka yaƙe shi kama yuqatilu man taraka hamsan hamsu jami'an ka yaƙe shi kamar wanda ya bar biyar ɗin duka ala shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajjil bait mun gano wannan da kyau ko wannan sune rukunan musulunci shaida babu an bota da gaskiya sai Allah lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaye da sallah ba da zakka azumin watan Ramadan hajjin baiti sai aikin hajji kenan duk wanda yake to ga ka gashi nan wa sara Khalid wa man ma'ahu Khalid ya kwaso gayya da waɗanda ke tare da shi fa qatala bani Asad kaji mutanen da suka yi wannan matsalar mun gano wannan da kyau ko banu Asad ne wa Ghatafan da kabilan Ghatafan kun tuna su ko dama ya aka kare da su a Hunain ko mun gano wannan da kyau ko kabilu ne gasu gasu gasu ga irinsu ina wata mun gano wannan da kyau malai ce wa qatala man ƙatala aka fito na fito aka kashe wanda aka kashe wa asira man asira aka kama wanda aka kama a matsayin bursunan yaƙi ji albaƙo na ilil islam sauran kuma sau komo cikin addinin musulunci gaba ɗayansu summa sara khalid bi majmu'atin ilal yamama likitali musailamatil kazzab Khalid da ya gama da waɗancan gaba ɗaya sai kwaso sojojin shi da waɗannan da suka dawo gaba ɗaya sai kuma aka komo wajen musailamatul kazzab mun gano wannan musailama kowa ya san waye musailama musailama tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ƙaramin rashin kunya musailama yi ma ba mun gano wannan da kyau ku domin musailama ɗan garin yamama ne sun kwaso jiki gaba ɗaya sun zo sun musulunta haddashi haddashi da aka zo aka musulunta bayan kwana biyu musailama mutum ne mai tsegumi sannan mai surutun tsiyani shi sai aka samu wasu wawaye daga cikin su ƙabilan banu hanifa ba wannan mai fikiyu abu hanifa ba ƙabila ce sai sai kira ya suka ce kai gaskiya mu muna ganin kai ya kamata a ce ka jagorance mu mu muna ganin kawai jagorancin wani bai mana ba ba ka lura da kuskure waje kaza kuskure waje kaza ana yin abu kaza da abu kaza ba daidai ba Aik malam da haka suka fara za mu zo mai tarihin musailama a lokacin da za mu zo tarihin Khalid don dangane da yaƙin Yamama in Allah ya tsawaita ranmu mun gano wannan da kyau ko to su waɗannan da ke zagin sahabbai za mu zo za mu karanta magana daidai kansa a wannan wajen daidai za ka ji za a tattauna don dangane da a shi'a yansurona limusailamatul kazzab shi'a suna goyon bayan musailama wa bani hanifa da kuma ‘yan ƙabilan shi banu hanifa ala Khalid bin Walid akan Khalid ɗan Walid wa sahaba. Mun gano wannan da kyau ku? Suna goyon bayansu ɗari bisa ɗari, suna sukan sahabbai a kan yaƙansu da suka yi, suna ganin su waɗancan suke kan daidai. Ko mun gano wannan da kyau ku? Don menene aka waye gari za a ce su su su na abubakar sun zo sun matsa masu don kawai sun ce ba za su yi abin da ake so ba wallahi malam za ka sha mamaki a irin yadda suke yin maganganu maganganu na ɓatanci a kan sahabbai a kan wannan yaƙan musailama da ya da'awan annabtan ƙarya za mu zo za mu karanta da izinin Allah a cikin wannan littafin gashi kamar in karanta sai na ga gara mu karanta shi a lokacin da za mu tattauna maganan gaba ɗayanta sai a zo a karanta cin da tarihin Khalid ɗin ake yi ko mu karanta yadda ya fita da waɗancan sahabbai aka tinkare ahalur ridda ina fatan mun gano wannan da kyau ka karanta wannan littafi mai suna al-muntaka min minhaj al fi naqd kalam ahalar rabd wal i'tizal wa huwa mukhtasar minhaj as-sunnah nabawiyya li shaykh islam din ahmad bin taymiya al-harrani ad-dimashqi alaihi rahmatullah wannan taƙaita littafin da aka yi aka yi liktisarin shi al-hafiz abu abdullah muhammad bin uthman al zahabi Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi shi wannan aikin jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa kai kokari ka samu wannan littafin zai taimaka ma in kai rago ne ba za ka iya karanta wancan duka ba Allah ya sa mu dace to shi ne sai ya kwaso waɗanda ya kwaso sai aka je aka tinkare shi musailama to shi musailama kamar yadda na ɗauko muku bayani a baya wasiƙa ya rubuto ma annabi ya ce daga musailama manzan Allah zuwa ga Muhammadu manzan Allah shi fa musailaman nan dafa yaran annabi ne mun gano wannan da kyau ko wai yanzu an raba ka ja ka jagoranci can ɓangaren ni kuma zan ja in jagoranci wannan wai ƙasa a raba bi ka turo wakili a matsayin jakada zan turo wakili a matsayin jakada a rika tafiya a haka a madadinmu za mu iskanci malam madaranta fa da rashin kunya da tsiwa za mu zo za mu karanta wannan wasiƙan gaba ɗayanta ka ji ta don kawana ɗan tsakura muku ne ka ji za ka ji irin abubuwan da ya faɗi kawai iyakan na ake gaya mutane sai kuma wasi raddin da annabi ya maida min muhammadin rasulullahi ila musailamatul kazzab sai ce al'ardu kulluha lillah kaza kaza kaza kaza aka aika mashi to wannan abin ya faru karshe karshen rayuwar annabi ne musailama ba ƙaramin bakanta ma annabi rai yayi ba annabi ya kwanta ya rasu da bakin cikin musailama mun gano wannan da kyau ku ya ci mutuncin annabi ba ɗan ƙarami ba ya sa jama'ar annabi da yawa ‘yan ƙabilansu can da su can don su ƙabi mutanen yamama da suka tashi musulunta da sarkinsu da kowa da kowa su ma mataɗan othal sarkinsu ne duka suka musulunta garin lokacin da aka karya lagon musailama a wannan yaƙi da aka yi yaƙin yamama lokacin yaƙi ya karye ya gudu ya shige wani gidan gona nashi ya shiga da sojoji dubu saba'in mun gano wannan nuke ku wai fa ya karye kenan banna nawa yake kenan shi yasa kai hankali kullun ka rika lallashin imaninka kana tattashin shi wallahi in baka yi sa'a ba yanda aqidun banza suke yawa yanzu ana ta musu kwaskwas ana masu gyaran fuska ana fesa masu turare ana buɗa masu hoda da gazar da gashin baki Allah sai ya ja ka mun gano wannan nuke ku kuma zai zo ce maka ni kaza ne da haka ya batar da su kuma za ka zo ka ji hatta irin samfarin ƙur'anin da ya ce ana mai wahayi za ka zo ga irin sallan da yake yi komi da kawai kofi-kofi yake kawai da nawa da na annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza annabi ya ce sai an samu annabawan ƙarya mazuwa wani adadi da ya ambata ya ce cikin al'umma na dukkaninsu kuma za su yi da'awan annabta kuma wallahi sai da aka samu kuma har yau fa ana fa samun wannan fa har yau ana samu don kwanan nan ma an samu wani annabin can arewa can arewa da nisa ya bayyana har waka mutanen kebe ma suka yi mashi ana yaban shi ana cewa mun goda Allah da ya turo annabi ba haushi sabon lahira ya yi zan sauki don ku da hausa ma za a yi shi iskanci iri-iri malam Malamai izala sun taɓa zuwa wa wa'azi a ƙasashen afirka ɗin nan suka je suka tarar da wani ƙauye kawai ga annabawa nan kawai da yawa a ƙauyen suka je suka same suka zaunar da su suka yi masu wa'azi suka yi masu nasiya suka yi masu komi da suka ji kawai sai suka ce la bai kame ba ashe shi ma annabi ne wai shi malamin da ke masu wa'azi a kan bar wannan kafircin wai don shi ma yana da zaƙin baƙi, ya iya karanta aya da ka wai shi ma annabi ne bai gane ba ko mun gano wannan da kyau ku to ƙarshe ƙarshen wanda ya shahara wanda ya iddi'ai nubuwa al shi shine Mirza Gulam Ahmad al mun gano wannan da kyau ku zaka samu gamsassun bayanai a kan nashi in ka samu kasusuwa na da na karatun littafin al'aqid na baya-baya al'aqidatu tahawiyya banda na baya masu sha shidan nan akwai wanda malam ya ɗauko yana karatun masu yawa ya yi cikakken bayani akan aƙidan ƙadiyaniya, ka samu waɗannan kasusuwan sai ka san cewa lalle wanda ya karanta aƙida ya karantu komi nasu haɗan kamfan sai da aka haska aka fidda kafircinsu aka bayyana inda suka fada kuma turawan mulkin mallaka suka ja suka zira su lokacin da suka ci ƙasan indiya da yaƙi sai a ga shi mai ƙwazo ne da hazaƙa ne sai suka ja shi ai shi ne wani musulmi a ingila ya taɓa mai shigantaka ya sami lamban waye sai ya kira shi ya ce nan ne gidan annabi ahmad ya ce ƙwarai da gaskewa ke magana sai ya ce mala'ika jibrilu ne an aiko shi da wahayi cin da abin da iskanci ne wai sai shi mirza gulam ahmad alkadiyani sai ce ƙarya kake kai ba mala'ika jibrilu bane ya ce kai ma ka san kake kai ba annabi bane waya an taba ya sai ya ce wai gashi nan qur'ani ya ce wa bashirin bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad kalimatu haqqin yurad biha al-batil Allah ya kiyaye asalin sunan shi mirza sunan mahaifin da ya haife shi gulam sunan kakan shi Ahmad sai aga in ya zo aka yi amfani da sunan shi aka ce annabi Mirza za a ce kamar wata ɓansara ba wanda zai bi gulam ba wanda zai bi sai aka ce runtun sunan kakan shi shin da akwai wa bashirin bi rasulun ya ati min ba ba'di ismihi mun gano wannan da kyau ko in suka wasu ce wa mubashirin bi rasulin annabi Isa yana yin bushara da zuwan wani annabi min ba'adihi a bayan rasuwan manzan Allah Muhammadu ɗan Abdullahi, ismuhu sunan wannan annabin da zai zo a bayan shi Ahmad. Mun gano wannan da kyau ko? ba ka ɗauko ka ce ai, a ɗauko farkon aya, ko a ɗauko ka kaza iyakan fasarar da suke kenan. Wa mubashiran bi rasulin yana bishara da wani manzo wanda zai zo min ba'adihi bayan wannan Muhammadu da ake bisharin zai zo suna wancan manzan na gaba ismuhu Ahmad sai ce to ayat balan ma ja'ahum bil bayyinati bayan ya zo mana da bayanin da muka sani ko kuma sai muka ki sai mu ce to a ɗauko fassarar da annabi da sahabbai suka yi ma'ayan haka take kuna gane wannan da kyau ko nan. dama kauce ma fassarar shi ke sa mutane ragage su ce ba za su iya yin salafiyanci ba to duk abin da ka kawo kana neman ka ci kasuwa sai a ce musulunci ba dan cin kasuwa ba ne addini ne ka zo da yanda masu addinin suka yi bayani aji shi da Allah bai aiko ka ba Allah ya sa mu dace shi ne kwashi gayya sai aka tinkari musailamatal kazzab waltakal jama'an rundunan suke karambata batta wadamal hisar ayyaman bayan da aka biji-biji da rundunan musailama aka raka su suka ranta a nakari suka shige wannan lambun sai khalid ya kewaye su kwana da kwanaki sun makatalar kazzab sannan da suka ji wuya ya tashi zai gudu ya ɗauke matanshi shi ya sa ta a doki ya ce kowa ya ta kan shi dama gayyan banza haka take karewa kowa ya ta kan shi ne ya juya zai gudu sai shi wanda ya zama shine sanadiyyan mutuwan sayyidina hamza ya ɗauki mashin da ya kashe hamza da shi ya jinjina wannan mashi ya ce an sa ya jefa mashi yana zuwa inda ya caka ma hamza nan ya caka ma musailama wahashi akwai wata yarinya tana sama tana hangen abin da ke faruwa ta ce la ga bakin bawan nan ya kashe annabin ƙaryen nan duk rundunan gaba ɗaya sai aka waigo aka kalla Ga shi ya jefa mashin hannun shi na sama bai sauke ba ga musailama can ya kife ya ce ya Allah ina kafirci na kashe wanda ya fi kowa soyuwa a wajen annabinka yanzu ina musulunci na kashe wanda annabinka ya fi ƙin jini ya fi ƙin shi Allah ka yafe man wancan laifin da na yi sakamakon wannan aikin da na yi ka san wahashi san da ya musulunta fa ya zai tsaya gaba annabi annabi ya ce an karɓi musuluncinka amma ka tafi kaka ƙara zuwa nan ghayyib anni wajhak ka ɓoye fuskanka daga wajena mun gano wannan duk da fa al-islamu yajibu ma qablahu saboda ba ƙaramin ɓanna ya ma addini ba mun gano wannan da kyau ko ba ƙaramin ɓanna ya ma addini ba ya sa addini ya ci baya sau ɗan abin da zai samu wanda bai ta kara ya karya shi ba mun gano wannan da kyau ko bai zama gaban annaba haka sai dan annabi na jawabi yana can gefe inda ko annabi ya wai gobe zai gan shi ba sau da annaba abin na damun shi Allah ya sa madaci To shi ne sai yake cewa ba ba'asa siddiq radiyallahu anhu al-ala bin hadrami ila al-bahrain sannan abubakar ya aiki ala dan hadrami zuwa bahraini bahrain wannan bahraini ne sunan garin kenan bahrain inda yan shi annan suke kaka gida yanzu wa ta ikrimat ibn abi jahalin ila amman ya ɗauki ikrima ɗan abi jahal ya tura shi amman amman na jodan ne yanzu wa ba'asa ziyad ibn labid al ila ta'ifatin min murtadda ya ɗauki mai suna ziyad ɗan labid al'ansari zuwa ga wasu waɗanda suke yarda wa kano ƙadirtaddu sun riga sun yi sun bar addini ya tura sai ce a tafi a ji a dawo da su a kan addinin musulunci wa ba da ƙitali a halin ridda wa ƙatili musailamatul kazzab adatul jaziratul arabiya marratin ukhra ilal islam a bayan yaƙan waɗanda suka yi ridda da gamawa da al'amarin musailama sai ya zamanto jaziratul arab duk waɗanda suka yi ridda sai suka ga abin ba na yi sai suka komo ma addinin musulunci gaba ɗaya ila daf'i zakati so kuma ba da zaka li baitul mal marratin ukhra so kuma ba da nasu gudunmawa na zaka da alhaqqu fa fil mal haqqu suwa zaka ga baitul mal gaba kun gano wannan nake ku so da bayan da za a yi a ce gwamnatin musulunci ba ta samun kuɗi ba zai yiwu ba kuma a musulunci haramun ne a tara kuɗin da za a yi ma addini hidima ta hanyar haramun mun gano wannan da kyau ku mutane ne za su bayar da kuɗinsu da shi za yi addinin musulunci to in ya zamanto sun daina badawa addini mai kenan zai durƙushi tabbas sai ya durƙushi to sun yi amfani da daman su zuƙe su hana wannan domin addinin ya samu matsala dama jama'a wannan shine takhatitat na makiya Allah tun zamanin annabi aka taɓa sama annabi wannan dokan ta ɓacin la tunfiqo ala man inda rasulullahi hatta yanfudu ku daina kai gudunmawa a wajen annabi da waɗanda suke tare da shi har sai sun ga ba sarki sai Allah sun watsi mun fahimci wannan da ko sai sun ga ba sarki sai Allah sai sun watsi kuma ina gaya muku duk addinin da za a yi shi a bisa tsarin da annabi ya zo da shi ko sai ya fuskanci irin wannan matsala a cikin musulmin ma ina fatan mun gano wannan da kyau to in harkan Allah ne ke gudanar da ita ko Allah ba wanda ya siya kwantar da ita Allah sai an yi shi yasa in kai ka hana naka in naira ɗari biyu za ka bada sai Allah ya kawo wani bakon ido sai ba da ɗari hudu nashi da naka ko mun gano wannan da kyau ko idan shi wanda yake jagoranta al'amarin bai fahimci aikin Allah ba ne sai ya rika tunanin cewa kaga da ka bada ɗari biyu ya zama ɗari shida dama ba zai bada ba wancan ɗari biyu zai bada Allah sai ya matsa shi sai ya bada ɗari hudu don dama addinin yana neman ɗari hudu ne mun gano wannan da kyau ko ne ka'idan manyar tadda minkum an dinihi za mu zo mu ji ayan da izinin Allah Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa sai komo ba da zakka ga gwamnatin musulunci gaba ɗaya wantahat fitnatar ridda sai wannan fitina ta ridda ta zo ƙarshe wallati ha abubakarin radiyallahu anhu wanda na abubakar ya tinkare ta bi azmin wa kuwa da gaske ya yi. abubakar bai tsaya da wasa ya sakan mutane sun yi wasa da shi ba min mabda'iha tun daga karan farko ila muntahaha har sai da ya ga ta. mun gano wannan da kyau ko kalli irin aikin da abubakar ya yi wai mai wannan aikin da sai da ya daidaita gwamnatin musulunci a cikin shekara biyu fa ta da rudanin da aka samu wai wannan ne za a ce wa matsoraci wannan ne za a ce wai bai ma addinin musulunci komi ba sai da aka waye gari gaba ɗaya waɗannan ƙasashen sun koma suna rayuwa cikin aminci suna rayuwa cikin yaukakan arziki ana masa ayyuka a gwamnatance to shine sai yake cewa wa jiha bi hikimatin wa shaja'a ya tinkaru wannan al'amari cikin hikima kuma da jarunta wa hazmin fi kulli khutwatin min khutwatiha kowane mataki daga cikin matakan abubuwan da aka tattaka abubakar da gasken gaske ya yi wa kullu nahiyatin min nawahiha da kowane nahiya daga cikin nahiyoyin wannan fitina sai da bakar bai mai da wasa ba saboda abubuwa ne da yawan gaske na ban mamaki za mu zo za ku ji hatta matsalan da aka zo na maganan gonan fadak da gado na fatimata zahara da sauran sai da ya haifar da 'yance ce ku ce ba kawai sahabbai sun gamsu ne kawai abubakar fa mai arziki ne me zai da wannan abubuwan tsakanin da Allah sannan da aka yaƙi su musailama ba ƙaramin alheri aka samu ba a daidai wannan lokacin waɗanda suka hana zakka ɗibo zakkan fa suka bada suka yi da yawan gaske aka waye gari gwamnatin musulunci ta samu dukiyan da ba taɓa samun shi ba fa da wannan dukiyan ne sai da na Umar ya yi amfani da su wajen abin da ya gaba ɗaya na musuluntar da duniya a wancan lokacin na aikace-aikacen da ya yi na yanka ma duk wani mutumin duniya a wancan lokaci in dai muhajir ne ko al'ansari albashi na musamman da ake bashi kuma gano wannan da ku har ya kai ga a zamanin na umar ana ba jaririn da uwar shi ta haife shi yanzu yanzu albashi na dirhami hamsin dirhami hamsin ba ƙananan kuɗi ba ne domin dirhami ɗari biyu Shi ne kimanin kusan naira dubu ɗari takwas a yanzu dubu ɗari takwas to ce dubu ɗari takwas a raba hudu kaga ƙalla kana da dubu ɗari biyu to a zamanin gwamnatin saidina umar ɗan khattab khalifan manzan allah na biyu idan ka ta yahu yanzu yanzu alawansa za a rika ba jaririn yanzu aka haife shi yanzu yanzu za a rika ba shi dirhami naira dubu ɗari biyu to nawa ne albashin uwa da uban kuma isa ba su da matsala duk abin da gwamnati ta ce a guje za a je su ko fahimci wannan da kyau a guje za a je su shi yasa yau da za su ɗauki tsarin da na Umar ya jagoranci mutane wajen adalci da kyautata musu wallah sai kowa ya bi kowa sai ya bi ba wani wanda ba zai bi saboda kasan yanzu ana cikin jin yunwa inda za su samar da abubuwan da al'umma suke so a yi ma masu addini abin da suke so a kyautata a inganta al'amuran da suka watsi Allah kowa zai bi su mun gano wannan da kyau ko to amma abin da zai sa Allah madaukin sarki ba zai ba su yi kiman yin abin da ya kamata ba so da harkan da suke babu hannun Allah a ciki Allah ya sa mu dace to shi ne sai Malam ya ci gaba da cewa wa ma aninta had horobin ridda sanda wannan rikici na ridda ya ƙare hatta bada'at fi tarihil islami marhalatin ukhra ajallu wa a'azam mun gano wannan da kyau ko al'amarin bai kai ga ƙarshe ba sai da Allah madaukakin sarki ya ƙara bunƙasa al'amarin tarihin musulunci ya zama babban labarin shi kai ko'ina wata sadda lahas siddiq wa ahassa radiyallahu anhu أن المهمة tawila wa طويلة amamal musulmina. Abubakar ya kalli ka كاي kun ga wannan al'amari na radda ya ja ma tarihin musulunci matsala sannan kuma ƙalubale ne wanda abubakar ya tinkara kuma ya tsaye nazari ne da hangen nesa kai kaga wannan al'amari ba ƙaramin al'amari ne mai mahimmancin gaske ba kuma in aka bar shi ya ci gaba zai doge ya jama musulunci wahala kuma da musulmi nazarin da abubakar ya tsayaye kenan fahima sai ya gane cewa kai sai gano wani irin fahimta na musamman na hamalata kitabillah war risalatul khalida allati ba'athaha Allahu lil basharil lil ah, bashariyya amma ya fahimci alkur'ani fahimta mai kyau da sunnar manzan Allah ya mata kyakkyawan fahimta wanda shine saƙon da Allah ya aiko mutane gaba ɗaya. wala budda min iblagi kalimati tauhid yaga babu makawa sai isar da kalman tauhidi wa nashr dinin lahil al-islam da kuma yada addinin Allah fi kulli baqa'il ardi a kowane lungu na bayan ƙasa Wahaza haza ma fa'alahu abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wannan shine aikin da sayyidina abubakar yayi faqadat jama'a jiyush a lokacin sai tara runduna wa jahazaha ya kintsa su wa ba'atha Khalid ibn al-Walid ila al-Basra ya tura Khalid zuwa Basra li yakhlasu li yakhlasu nasa min ibadati lidunillahi cewa tsabtace mutane daga bauta ma wani wanda ba Allah ba, ila ibadatillahi wahada su komo bauta ma Allah shi ɗaya, alwahid al'ahad wanda yake shi kaɗai tilo, wabta ta halmada ina kisra shi ya fara cin wasu birane na gwamnatin ƙasan kisra. Wara ja'a a bi'isata Amru, bin al'as ila Sham, sai rundunar Amru ɗan a suka komo ila Sham suka komo Sham, fakanar atal ajnadin wannan shi ake ce ma yaƙin ajnadin wanta sarar muslimuna sai musulmi suka hada ƙarfi da ƙarfi a nan wa bashar biha ababakar da siddiq aka zo aka gaya ma abubakar an faci waɗannan garuruwa da yaƙi gaba ɗaya kuma ga musulmi sun yi sansani mai ƙarfin gaske a wannan wajen wa huwa akhirur ramaqin wa huwa bi ramaqin abubakar a lokacin yana dabdan shaƙan numfashi na ƙarshe mun gano wannan da kyau ku yana dab da zai rasu ina gaugawa ne mu gama wannan wajen don Allah kai mu gobe za mu wajen waiwaye a dan tafiya tun ana lokaci ya fara mana abin nan a lokacin dama rundunar Khalid tana wajen fa rundunar Amr As tana wajen to lokacin da Sayyidina Umar ya hau karagan mulki bayan Umar Abubakar ya rasu da yana bi akhirar ramak yana gargaran mutuwa ka zo mai da bishara ya ce alhamdulillahi to umar na hawa sai ya ce ma rundunan su ratsa kisira ne da sun haɗu ne za su tunkare shi gaba da gaba sai ce su ratsa shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa muka zo tarihin umar ba zai yi ai tarihin umar ba ai wannan bayanin ba kuma sai da suka isar da mu bashirat da abubuwa iri-iri wanda in ka zo ka ji za a gane cewa musulmi suna da tsari duk wani abu da za ga wani ya zo ya yi a bisa rashin tsari wallahi tallahi ba musulunci ya sa shi ba sai dai a yi amfani da sunan musuluncin ko da kishin musuluncin ko da taimakon musuluncin ko da wani abu na musuluncin don a cimma wata manufa ta duniya ko ta son zuciya kuma da ƙarshe allah maɗaukin sarki zai tsama hannun shi ga duk abin da dama asalin manufan wallah ba manufan allah ba ce amma in harka manufan Allah ce Allah maɗaukin sarki zai sa hannun shi akan duk abin da ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi ne ɗan taƙaice abin da mala ya kawo dangane da ahalar ridda da kuma matsalar su musailama da yadda na abubakar ya bi ya faɗaɗa gwamnatin shi a jaziratul arab gaba ɗayanta saboda duk wani daga cikin sahabbai da ka sani kowane ne yana da damuwa ba ɗan ƙaramin damuwa ba dangane da matsalan da ya faru na irin abubuwan da shi kisra ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da annabi ya aika mai da wasiƙa cewa ya zuwa musulunta ba shi kada aka aika ma da wasiƙa ba amma ba sauran ba su zagi ba mun gano wannan da kyau ko sauran sun natsu sun ce dai ba su musulunta ba kun gano wannan amma shi ya ga wasiƙan manzan Allah ya yi ya aika da baƙaƙen maganganu ya ce a ji a gaya manzan Allah har ma ya ce a ji a kawo mashi manzan Allah ba Allah ya tsare mana imaninmu hasbanaka Allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum